Hukumar ƙwallon ƙafa ta FIFA ta bayyana cewa a bisa kuskure ne ta baki na kali lambar yabo a wasan cin kofin duniya na 'yan kasar shekaru goma sha bakwai a maimakon takwaransa Samuel Chikwueze. Chikwueze ya jefa ƙwallaye cikin mintuna dari biyar da da talatin biyar ne shi kuma kali ya jefa nasa ne a cikin mintuna dari shida da talatin, kuma duka 'yan wasan biyu sun jefa ƙwallaye uku uku ne. Baya ga kuma sun ba da gagarumin taimako wajen ganin sun sami nasarar lashe wasan. Ko da hukumar FIFA ta fitar da sunan Nwakali a matsayin na uku cikin waɗanda suka fi kowa jefa ƙwallo a duniya duk da sauran ƙoƙarin da ɗan wasan ya yi. Mun kuskure ne a wajen bikin kammala wasan hukumar FIFA na cin kofin duniya na 'yan ƙasar shekaru goma sha bakwai wajen rarraba lambar yabo ta Bronze Boot. A wata kasida da hukumar FIFA ta aikawa hukumar kula da ƙwallon kafa ta Najeriya ta ƙara da cewa a maimakon ɗan wasan Najeriya mai lamba takwas Samuel Chikwueze kelle Chinua Kali mai lamba goma ya amshi kyautar takalmin bronze saboda haka idan 'yan wasa biyu suka taka rawar gani wajen jefa ƙwallaye a raga da kuma ba da ƙoƙari wajen samarwa da ƙungiyarsu nasara dole ne dan wasan da yake da mintoci kaɗan ya fara karɓar lambar yabo a sakamakon haka ne kamfanin adidas zai aikawa da samuwar cikwezi takalmin bronze a wannan watan na disamba wanda ya kamata ya amsa tun da farko